uh, our position is that he has been reported dead and is dead. Matsayinmu ita ce an ba da rahoton ya mutu kuma ya mutun. Babu mai sauƙi ba ne samun hujjojin da za su nuna cewa mutum kamar abubakar shekau ya mutu. Amma bisa irin rahotannin da ake samu daga ƙungiyar ta Boko Haram da kanta, lura kuma da irin rikicin shugabanci da ya kunno kai a ƙungiyar kan wanda zai gaji shi. sannan idan aka yi dubi da yadda dubban 'yan kungiyar suke ta miƙa wuya a kwanan nan duk waɗannan abubuwa ne da suke nuna cewa ya mutu kada a manta ita kungiyar ta boko haram da kanta ta sanar da mutuwarsa ba mu muka sanar ba baya ga haka yanzu an kwashe wata hudu zuwa biyar kenan ba ji ɗure abubakar shekau ba saboda haka ina ga ba kuskure ba idan aka ce ya mutu dalilin da ya sa muka ɗauki tsawon lokaci ban mu faɗi matsayinmu game da mutuwarsa ba muna so ne mu samu tabbacin cewa ya mutu eh, because we want to be sure he's really dead